أعوذ بالله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هكا الله يجي أياكي كافرين cikin waɗanda aka saukarwa da littafi kiristoci da yahudu saboda ba su bin addinin gaskiya ba su yarda da abin da Allah da manzon Allah suka haramta a yake su har sai an yi lagalaga da su yadda yake za su zo su bayar da jizya hannu da hannu cikin kaskanci kuma to za a samu ma'aikata wanda ba su rinka kula kirista shekara ta faru kama da abin nan da wannan da bayan shekara ta faru tura mutane mutane ba za su labai ka ba mun gane wannan ko nawa nawa ne kuma an tura musu bukata za ta biya sa'annan kuma ta rinka kula ina za a sarrafa waɗannan dukiyoyi in an tara su wa wilayat shurufin masale kuma za a kafa ma'aikata wanda za su rinka kula da ya kunci waɗanda na maslaha mai kyau ma'ana ba jihadi ba za a tafi wajen yaki ne wajen kare kai ko kuma wajen al'amuran da suka shafi gyara na addini amma ba su da alaka da wancan jihadi da muka yi magana wancan jihadi za a tafi a ce a kare addinin Allah wajen farka kiransa a lokaci sa'an nan kuma a je daga nan a musulunta da wasu wannan kawai wasu maslahohi ne ba a tafi a jihadi a kan duk waɗannan matsaloli shi ne da ya wani shirin su kai ba a jihadi wallahi sala za kuma a kafa ministry ta sallah ma'aikatar sallah za a kafa a ga shin musulmi na kula da sallah ko ba su kula da sallah shin kuna yin sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko suna yin sallah ne irin wanda aka gada iyaye da kakanni dole za a kula da wannan kowane masallaci a rinka bi ana ganin yaya suke yin sallah yaya suke kaza yaya suke kaza duk za a kafa waɗannan don inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to yanzu wani yana tambayi ga ba to idan akwai ma'aikatar sallah yanzu wakilin sallah na masallacin bakin dogo zai tashi ya kalla ya kalla wane ne bai zo ba ya rubuta sunan shi shikenan sai dagaci ko mai anguwa sai ya aiko mishi da tuhuma ana ana neman shi ya zo ya kara kanshi in an ji abin da ya faɗi za a karba to in ba za a karba ba in bulala ne za a yi mishi in za a yi mishi ƙwaryen molo rabin kai ne za a mai tauraro ne a duk ma da yadda za a yi mishi a yi mishi mun gane ko wallahi kasashen da suka ci gaba haka ake yi in baka zo sallah ba za a ganka shikenan in baka da wani uzuri shikenan sarki zai sa aske rabin kanka daga baya ko daga gaba kuma a ce ba hula ba rawani haka za ka rinka yawo ko a maka tauraro ko farin wata haka <laughs> duk wanda ya ganka ya ga wannan mujirimi ne inna haula qaumun <laughs> wa wilayatu sadaqa da kuma ma'aikatar da za ta rinka kula da tara zakka da sadaka da kuma rarraba su da wilayatu hajji da kuma pilgrim board ma'aikatar kula da ayyukan hajji mun gane ko kamar yanzu ana son a zalunci musulmi wajen aikin hajji to wannan ma'aikata ita ce za ta tashi ta tsayin daka ta ga an an kwato musulmi yancin su wa wilayatul hisba da kuma ma'aikatar da ke kula da al'amr bil ma'rufi wan nahyi anil munkar sune al hisba mun gane ko wannan ya shiga ya galabaita wannan ta galabaita ga sunan irin su sai a kula da su mahaukaci yana yawo ga shi nan wallahi wani sai in ya fara sai in haukan ya zurfi ne yake tsara shiga haukan wahala in ce zurfi sai ƙara zurfi a haukan wani sama sama yake da zai samu galihu ai mai wanka ai mai aski a shafa mishi mai ya ci abinci kan kari wallahi tallahi wani dama zautuwa yayi sai dawo hayyacin shi to amma babu irin waɗannan ma'aikatu shikenan sai ya zarce sannan ga wata mata a sabon gari nita nake mahaukaciya ce ya ka ce ba mahaukaci a ce ni ce ya aka ce aka ce kawai talauci ne kawai ya sa dole ka mika wa duniyar kai talau ba ba ba ba ba. to to da na kawo naira goma wannan ya bata da ya bata naira goma nan sai jingina sai jingina ta rukuku su na malam ta faɗi ta sake sujuda ta jingina sai godiya ta godiya ta sake kai kanta kafa duk godiya take ta miƙe sannan sai ta ce wannan to yanzu canji ya ɗau naira uku ya ci goron kaga duk da shiga hayyacin na nata da ke bata da ruwa. to am to ina ina ma'aikatan social welfare ina fiki ba aikin su kenan ba ina kuɗin da gwamnatin tarayya take ware musu me amfanin kuɗin ko suna da amfani ba amfani kawai sai wani kato ya cinye shi kadai shi kenan ba yadda za a yi mun gane wannan ko to Allah ya shiryar da mu ko ne har nake yake bani labari ce watanni kamar wata ɗaya da kwanaki da suka wuce shi wannan mutum ce wallahi akwai lokacin da gidan da take ma aka kore ta sai zama a wata take kwana sun ce ta taɓa tafiya wurin da tsakar dare haka da zai ba ta gane gidan ba a hau sai ta dawo ta na zo kuwa haka kawai چلو inda da muka ji haka sai muka ga wannan kan mu da shi yace sai suka je suka sami shi suka ce ji wahalar da aka yi da ma suka rama sun san duk abin da zai zo ba sai ma sun bauta in ba kuwa bai zara da yau in ka ce za a bi shari'a zai ka da kai to bari a je a cikin shi suka je suka ce ji wahalar to shi ne yake wa ya ce ba da kuma ma'aikatar da ba ta rinka kula da jin daɗin jama'a wa wilayatul niqaba kuma ma'aikatar su za su rinka kula da tsari da dangantakar mutane saboda kamar da shi Usman ya ce da za a yi tsawon sai kowa ya fara da'awar shi ma a cikin shi ma a yi ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ta gidan manzon Allah to shi ke da za a san cewa ta yi a cikin abubuwa ne kuma ba su ba sa'annan kuma yana kula da an yi ba hankali ba dan giya to ko ne rasuwar ka in ba ka ne ko suka da ko su ba in ba gwamnati ne ko suka ko su ba don shugaban kasa ne za shi kula da shi kula da addini ya yi imanin shugaban kasa musulmi ne ba sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi ya ce Mm-hmm. da suka ainihin je suka samu ka'ab da tsakar dare sai suka kwangwasa kofa sai ya fito sai matan shi ta ce lafiya dama yana tare da sabo amarya shi ce a lafiya nan in tsakar daren nan za ka fita me ka yi sai ji a ba ruwan sai ta ce amma ni ina jin digar jinin ka ba. sai kawai da kai kawai sai ya tafi ma'ana ita ta ji wani abu zai faru a jika amma shi bai ji ba tunda ya ji zai samu makamai to shine sai suka fito bayan gida da suka fito yana fitowa sai shi muhammad bin maslama wannan sahabi sai ce ka amma ka abu na ji kanshin turare jikinka da ban taba ji batun da nake sai ce ai ina tare da amaryata ne ka san tafi kowa kyau cikin matan larabawa sai shi muhammad bin maslama ya ce ni na san arina fa ce wannan irin kanshi kawo kan naka in sun suna ji sai mi komi shi sai sun sana ya ce ka amma turaren fa da kanshi ba. to kaga tun da ya bada kanshi ya ga ya fita lafiya in an ce ya sake bayarwa zai bayar lafiya shi kenan sai ce ka amma turaren nan fa ban taɓa jin shi ba kamugi sai shin shi na sai ce dunakum sai sai suka sare kanshi sai rugo da gudu sai gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo kanshi gashi ya rasulullahi manzan Allah ya ce an yaba a gode Allah ya maka albarka to kaga zartar da hukuncin da Shehu Usman yake magana kenan sai a dubi suwaye za su iya mun gane ko a samu wani kafiri Allah ya kiyaye ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in mun ga za a yi mishi taron dangi ne sai a tafi in kuma mun ga a wasu za a sa su yi mishi hila sai a ce da wani da wani an san ku da jan hali in kun kama shi duk fololan da zai ba za ku kyale shi ba ku je ku kawo mana kanshi nan sai a kawo kanshi a tsira a yawo kowa ya gani ya zagi manzon Allah an kashe shi mun gane ko to wannan shine abin da Shehu Usman yake magana wa amma wilayatu raddul mazalim amma ma'aikatar da za ta kula da kwato haƙƙoƙin da aka zalunci mutane fahiya wilayatin ghariba ce wannan ma'aikata ce wadda take bakuwa ba a santa ba a musulunci daga baya ta shigo A man ta'akhkhara min wilati min alwilati daga cikin shugabanni na musulunci da suka zo daga baya sune suka ainihin kago wannan ma'aikata li fasadin nasu saboda mutane sun lalace amma farkon musulunci babu wata ma'aikatar kwato zalunci amma da zaluncin ya yawa a wurin mutane sai aka kafa ma'aikatar ma'ana an dubi maslaha ke wa hiya ibaratun an kulli hukumin wata hanya ce da za a kafa wata ma'aikata da za ta rinka tabbatar da kowane irin hukunci ya ajizu an hulƙabi wanda zai gagara alƙali akwai hukuncin da zai gagara alƙali saboda ne saboda ta iya yiwa shugaban ƙasa ne zai yi wannan zalunci ko gwamna alƙalin ya mishi hukunci ta kafin a zartar da hukuncin sai a ce an cire alƙalin ma ko kuma a san yadda za a yi lalata al'amura to sai a kafa wata ma'aikata wadda ita za ta rinka kwato zalunci za ta iya hukunci a kan shugaban ƙasa ko gwamna ko wane ne za ta iya hukunci a kan shi fayan zuru fihi man huwa aqwa yadan minhu sai shi alƙali ya kalli wanda ya fi shi ƙarfin hannu akan zartar da wannan al'amari sai ya ainihin naɗa shi ya zama a ce to wani an tabbatar da shi ya zama shine shugaba na ma'aikatar kwato haƙoƙin jama'a wa zalika anna tanazu'a idza kana baina da'ifaini yadda abin zai kasance ko in ya zama rikici ya faru tsakanin mutane guda biyu masu rauni ne mutanen qawiya ahduhuma a qawa ahduhuma ɗaya daga cikin su ya fi ɗaya ƙarfi amma dukkan su talakawa ne amma ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi to sai irin wannan ma'aikata sai ke aikinta wa idza kana baina qawiyin wa da'if haka kuma in ya zama tsakanin mai karfi da mai rauni a ce wannan mai anguwa ne suke ja da shi da ainihin talakan shi kaga an samu mai karfi da mai rauni kenan au qawiyaini ko kuma dukkan su masu karfi ne da mai anguwa ne da hakimi misali wal quwwa fi ahadihima bil wilaya sai dai daya ya fi karfi ta wajen mulki dukkan su kowanne hukuma ne amma ɗaya hukuncin shi ya fi na ɗaya ka zulmil umara'i kamar yadda sarakuna suke yin zalunci wal umali da kuma ma'aikata tsakanin ma'aikaci ma'aikaci ma babban ma'aikacin gwamnati ne amma sarki na gaba da shi sai wani harka ta hada su tsakani sai sarki ke neman ya zalunci wannan ma'aikaci fa hadha mimma nasaba lahu khalifa anfusahum yace wannan ainihin yana daga cikin abin da al khulafa fa hadha mimma nasaba lahu al khulafa anfusahum wannan na daga cikin abubuwan da halifofi suka naɗa kansu da kansu wa awwalu man jalasa lahu abdul malik bin marwan farkon wanda ya fara kafa wannan ainihin irin hukuma ya zauna a matsayin shine ke shugabancinta shine abdul malik dan marwan Jalasa lahu umar bin abdulaziz umar dan abdulaziz ma ya zauna a irin wannan matsayin gashi khalifa kuma ya zaɓi kanshi a shugaban ma'aikatar kwato zalunci faradda mazalima bani umayya alal mazlumina duk zaluncin da bani umayya suka yi wa waɗanda suka zalunta aka yi ƙoƙari aka kwato shi iz kanat fi aidil wilati matukar dai a lokacin da ainihin wato shugabanci yake da daular bani umayya to duk zaluncin da suka yi sai da waɗannan ainihin khalifofi guda biyu suka yi ƙoƙari suka kwato shi alladina ta'jizu anhumul qudatu waɗanda alƙalai abin ya faskare su abin ya faskare alƙalai a wancan zamani saboda shugabannin sun fi ƙarfin alƙalai sai ya zama da waɗannan suka karɓi mulki sai suka zauna duk wanda aka zalunta ya zo sarakunan da sun zalunce shi ya zo misali ai mai anguwar da ko sarkin da ko dagacin da ya kwace wa baban wane fegi ko ya kwace wane fili a lokacin suna kama karya sai yanzu a samu sabon mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko gwamna sai ke duk wanda ya san an zalunce shi yana da hujja za a kwato mishi abin da aka zalunce shi to abin da suka yi kenan sun masarat sunnatu to daga nan ne sai kuma wannan abu sai ya zama sunna ya zama halifofi suna ainihin zama a irin wannan kujera sai su tsaya kamar dai yanzu misali yadda gwamnan Kaduna ke kwatantawa mun gane ko kuna jin wata aka sai da gidanta iri-iri aka yi mata kama karya to da ta je ta kai kuka sai aka bi diddikin abin to irin shigen irin wannan sai gwamna wanda yake shi ikon shi yana sama da alkali sai ɗauki wannan kujerar sai zauna a kanta sai rinka kwato wasu haƙoƙi na al'umma ala annaha fi asli wadi'iha dakhila fil quda'i ko da yake asalin wannan ma'aikata an kafa ta a ƙarƙashin ma'aikatar alkalai ne lakinnal wilata sai dai su gwamnoni a wancan zamani abu a ta sai suka fi karfin su waɗancan alƙalai liyata makkanu min zulmin ra'iya saboda su samu damar su more su zalunci talakawa wal yahtajan nasu ilaihim kuma dan ya zama duk sa'an da mutane ke da bukata sai dai su tafi gurin su kawai fa yaqudu anhum fa al mazalim duk sa'an da kake da bukata in ka je wurin alkali za a yi maka hukunci ko to amma in kana da bukata gwamna ya kwace wannan damar shi kuma ya zama azzalimi ne ka tafi wurin shi sai banza sai ki sauraron ka shi kenan sai zalunci ya dawama shine abin da Shehu Usman yake magana wa amma wilayatul jihad amma ma'aikatar da ke magana akan jihadi wa qismul ganima da kuma kafa ainihin wato ma'aikatar rabon ganima wal fai'i da kuma rabon dukiyar da aka samo a wajen ainihin fai'i faqad amara Nabiyu nabiy sallallahu alaihi wa sallama min ashabihi manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya naɗa da yawa daga cikin sahabban shi sun jagoranci rundunoni na yaƙi waɗanda ainihin ake tafiya fi kulli ghazwatin lam yashhadaha a duk yaƙin da manzon Allah bai je ba to sai tura wasu su wakilce shi mun gane ko na'am duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai samu dama halartar yaki ba sai ya nada wani sahabin shi ya zama shine kwamandan wannan yaki to manzon Allah ya nada su wajen shugabancin jihadi da wajen rabon ganima da kuma wajen rabon fai don shugaban jihadi shi ke kula da ganima shi ke kula da fai to shi yasa shehu Usman ya hada waɗannan abubuwa wa qasamul ganima fiha kuma a waɗannan yaƙoƙi su shugabannin ainihin wato da suka halarci jihadi din su ne suke raba ganima din فدخلت إحدى الولايتين في الأخرى sai ya zama ma'aikatar ɗaya za ta shiga cikin ɗaya ma'aikatar jihadi za ta shiga cikin ganima ko ma'aikatar ganima kuma za ta shiga cikin jihadi to shine sai shehu usman yake cewa walil imami wal wali an yufridahuma sai dai shugaba khalifa shugaban ƙasa kenan ko kuma wali gwamna zai iya ware su ya kafa ma'aikatar jihadi daban ma'aikatar kuma tara ganima da kula da raba ta daban wa qad alima al fai'i fi zamanihi alayhi salatu wa salam hakika an san dai dama da ma'aikatar rabon fai wadda ake raba ainihin wato dukiyar da aka samo ba tare da ainihin jihadi ba to an san wannan ma'aikata dama tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama fasabata bidhalika wilayatul fai sai ya tabbata wannan shine hujja akan tabbatar da ma'aikatar raban fai menene sunan fa'ida da hausa ba wuce ba da suna wani fa'ida da zai gaya mai sai dai sunan shi kenan kawai an tafi za a yaki kafirai sai suka gudu da suka gudu shi kenan sai a je sai a kwaso dukiyarsu wannan ma ba haushe ganima yake kira amma ba ganima kenan a shar'ance ba an gane ko ganima shine an je an yaƙe su takobi da takobi an ci karfin su dukiyar su sai ta zama ganima amma wannan an je sai suka gudu sai aka kwaso dukiyar sai a ce sai to duk waɗannan ma'aikatu an san su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma wilayatul kitaba amma ma'aikatar da take kula da rubuce-rubucen yawan jama'a da kuma al'amuran da za a aika wa kowane bangare na jihohi da kananan hukumomi faqad kana lin nabi sallallahu alaihi wa sallama kuttab manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da marubuta sakartarori walil khulafa ba'dahu haka halifofi ma da suka zo a bayan shi su ma suna da irin waɗannan wa hiya li jiyush an kafa wannan ma'aikata ne dan ta tattara da kuma kididdige yawan sojoji waɗanda suke tafiya yaƙi li ma'arifati arzaqahum li ma'arifati arzaqihim don a san irin abincin da za a ba su ya zama guzuri gare su wa babtil amwali da kuma a san yanzu gwamnati tana da nawa tana da hatsi tana da abinci tana da dukiya nawa li tahsili fawaidiha liman yastahiquha don a tabbatar da waɗannan abubuwa sun kai ga waɗanda za su amfana gare su mun gane ko amfanin aisan kenan a san yawan jama'a a san yawan sojoji a san yawan kowaɗanne irin nau'i na al'umma da ke rayuwa a ƙarƙashin gwamnati wannan shi ne zai taimaka wa gwamnati ta san cewa wuri kaza na buƙatar kaza wuri kaza na buƙatar kaza sojoji na buƙatar kaza yan sanda na buƙatar kaza duk gashi dan gwamnati ta rarraba amma wilayatul hima amma ma'aikatar da ke kula da gandun daji kenan wadda za ta rinka kula da tsare filaye ko kuma ainihin wato abin da ya shafi iyaka fahiya mashhura wannan dama shahararriya ce an santa a musulunci wa awwalu man wallatiha abubakar siddiq radiyallahu anhu farkon wanda ya fara kafa ta ita wannan ma'aikata shine sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara mishi yarda wa walla maulahu aba usama ya dora wani bawan shi yantaccen bawan shi dimajin shi kenan mai suna abu usama shi ya dora alahimar radiza akan ainihin wato yankin kasar radiza ya ce to ka kula da wannan yanki an ɗora ka ka rinka kula kar a sake wani ya gini a wurin kar a yanka wani floti a wurin kar wani ya noma a wurin iyakan nan hukuma ta tsare wa walla umar radiyallahu anhu ala himar sarif sa'annan sayyidina umar kuma ya nada maulahu hunayyan ya nada shi akan ainihin wato yankin siraf ya ce kar a sake wani ya noma wurin ko ya gini ko kuma ya ainihin yanki wannan fili to abin da ake nufi da himan shine a keɓe wani fili wanda ko dabbobin gwamnati ko kuma wasu abubuwa na gwamnati kawai za a rinka ajiya a wurin to ya halatta a kafa ma'aikatar da za ta rinka kula da wannan shine rabiza da kuma wannan ainihin sarif sai na abubakar da umar suka tare wannan wuri ya zama a ce dabbobin hukuma ne kawai za su kiwo ko kuma dabbobin zakka ko kuma za a rinka tara ainihin makamai a wurin ko kuma tankoki na yaƙi ko kuma wasu abubuwa dai a ce wannan na hukuma ne to ya halatta a haka yace wa fi kitabi ta'limin rabi asbab ikhtisas bi mawat Arabi. a cikin littafin ta'limin rabi asbab al-ikhtisas bi mawat Arabi ya yace wa alam anna al-ikhtisas bil ard ka sani da cewa mallakar ƙasa yahsilu bi hima imamin zai iya tabbata ta hanyar idan liman ya kama wannan guri ya tsare auna ibuhu auna ibihi ko kuma mataimakin shugaba bi an yamna amarra akala a makan kamar sarki ko shugaba ko na'ibin shi ya hana cewa a je a kiwo a wuri kaza li tawaffara li jawabin maksusa don ciyawa ta taru a wannan guri dabbobi na musamman su je su rinka kiwo a wannan wuri to ya halatta misali sai mai anguwa ya ware wani fili ya ce kar wanda ya sake tura dabbobin shi suka je suka yi kiwo a guri kaza saboda ne saboda dabbobin da ake kawowa zakka su za a rinka zuwa ana kaiwa wurin suna ainihin cin ciyawa to ya halatta haka sai a sa wani wakili ya rinka kula da wurin shine duk a takaice wannan bayanan da shehu yake yi mun gane wannan ko wali jawazihi shurut arba'a yace amma kafin a yi haka ya halatta sai an cika wasu sharuɗa guda hudu tukuna ba wai kawai mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko gwamna zai iya kama wuri ya ce wannan wurin an tsare shi kar wani talaka ya sake ainihin kai dabbobin shi su kiwo ba sai an cika sharuɗa guda hudu al-awwalu na farko an yakuna lil imami li qawlihi alaihi salam ya zama wannan wuri liman ya ware shi ya ce mallaka shi ne dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la hima illa lillahi wa li rasulihi babu wani guri da za a tsare sai dai a tsare shi ga Allah ko kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai halatta a kama wani wuri a tsare haka dan a ce bai halatta wani ya kiwo ko ya wata bukata ba sai dai in wannan wuri za a yi wani abu wanda ya shafi Allah ko kuma ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam ya ce fal imamu qa'imun maqamahu alaihi salam to liman ko shugaban musulunci yana zaune ne matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah zai iya ware fili kaza ya ce wannan fili ya zama mallaka ta za a rinka yin kaza to ya halatta wani shugaba ya haka asani sharadi na biyu an yakuna zalikal hima ma yuhtaju ilaihi li naf'il muslimina ya zama wannan guri da za a tsare a cikar wanda ya je ya kiwo ko wanda ya je ya noma ko makamantan haka ya zama amfanin zai komo ga musulmi ne mun gane ko asalisu na uku an ya kuna yakuna qalilan لا يضيق على الناس بأن يكون فاضلا أما نافي zalikal ذلك yace ya zama wannan wuri dan kadan ne kar a fafuce fili da yawa an gane ko fili ne dan kadan wanda yake ba zai tsananta wa mutane ba don aini ya zama kamar ragowa ne ragowa bukatar su ne an gane kamar anguwa ka za a ce an ware gwargwadon fegi biyu wannan ba zai takura mutanen anguwar ba amma a ce an kwace sulusin anguwar ko kuma ainihin wato abin nan sulusani na anguwar ko kuma nisfin anguwar rabin anguwa a ce wannan gwamnati ta kwace wannan to wannan wani nau'i na ainihin kuntatawa ya shigo sa'annan ya zama walaisa fihi gharas babu shuka a wurin wadda aka dasa wala bina babu wani gini li ahadin ga wani kar ya zama wurin gonar wani ne kawai sai hukuma ta ce ta kwace to in ta kwace ta bashi wani kar ya zama gidan wani ne sai hukuma ta kwace in ta kwace ta bashi wani ka butunul audiya kamar cikin kwarai haka kwari idan hukuma ta je ta ce kwari kaza to hukuma ta karbe shi za ta rinka wani amfani da shi babu laifi akan wannan wal jibal ko kuma kan duwatsu walla mawat ko kuma wasu saura fili ne wanda yake gashi nan ba a yin wata ba a yin wani amfani da shi gwamnati ce to ta rike wannan fili to duk babu laifi akan haka wannan sharadi na uku kenan warrabi'u sharadi na hudu an yakuna li dawabil jihad fi sabilillah ya zama wannan wuri an tattale shi ne don dabbobin da ake jihadi da su wajen tayar da addinin Allah su rinka zuwa suna kiwo aw ma ulhiqa biha kal khayl allati tursadu lil jihad ko dai dabbobin da ake jihadi da su ko kuma dabbobin da hukuncin sun shafi hukuncin dabbobin jihadi kamar dabbobin da an ajiye su ne kadai don a rinka dora musu kaya wajen jihadi ko kuma ana jiran da zarar wani ya zo ya ce ai sarki ranka ya dade ba ni da dabbar da zan je jihadi sai a ce a je a kama wuri kaza a bashi don an aje wannan fili don waɗannan dabbobi su rinka kiwo suna cin abinci babu ne wal ibil lati yahmilu yuhmalu alaiha fi sabilillah ko kuma ainihin raƙuma waɗanda za a rinka dora musu kayan jihadi suna tafiya ainihin su ne a matsayin tankoki kenan to ba laifi a ware wannan fili a rinka zuba su suna cin abinci ka iblis sadaka wa ka iblis sadaka kuma haka kamar dabbobin zakka a tattara dabbobin zakka a ce su za su rinka cin abinci a wannan wuri to ba laifi in sarki ko shugaba ko mai anguwa ko dagaci ko hakimi yayi wannan wa dawabil fuqara da kuma dabbobin talakawa talakawan ƙasa waɗanda ba su iya sewa dabbobinsu abinci sai a ce an ware wannan filin don eh, eh, ciyawa ta taru dabbobin talakawa su je su rinka cin abinci to ya halatta sai ce dalili akan haka wa qad haman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annaqi'a manzon Allah ya tsare wani wuri da ake cewa annaqi sai shehu yace bin nuni a karanta shi da nun ma'ana ko da wata ran zai canza a wani bugu ya zama baqi'a ko ya zama saƙi'a ko saƙi'a to shehu ya gaya maka bin nuni da nun ake karanta shi na ke wa huwa sadrul aqiq wannan wuri shine ainihin gaba a bangaren aqiq aqiq din wani sarari ne wani fili ne to shi na ke din shi kuma daga gaban shi yake san karshen shi sai ce mawdu'un ala 20 farsakan min al-madina shi wannan ainihin wato aqiq din guri ne wanda yake farsakhi 20 ne tsakanin shi da madina qadruhu mil fi 80 amyal an kaddarta wannan ainihin wato shi a din tsakanin shi da wannan wuri da ake a tsakanin shi na ke da ake gwargwadon mil ɗaya ne in an kasa daga madina zuwa ake in an kasa ta takwas to shi wannan yana cin mil ɗaya ne kamar a ce misali daga samuru zuwa gwargwaje misali a ce mil takwas ne sai a ce to ɗaya bisa mil takwas na wannan wuri shine na ɗin daga madina zuwa a mil takwas a farsahi ashirin mun gane ko to in an kasa wannan farsahi ashirin so takwas to ɗaya cikin takwas ɗin nan shine ainihin inda ake kira a ɗin ko mun fahimci wannan misali na'am Shi shine yace to manzo Allah ya tara wannan wuri yace kar wani ya je kiwo ko noma ko kuma wani abu a wurin an tare shi da khailil muhajirina dabbobin muhajirai su za a rinka sawa suna kiwo a gurin kun ga ashe ya halatta ai haka kenan wa ma umaru siraf a asarifa umar ya ainihin tare wannan wuri da ake kira sarif wa huwa mawdu qurbu tan'im wuri ne wanda yake yayi kusa da tan'im sayyidina umar ya ainihin tare shi wasta'mala fiha hunayyan ya naɗa wani bawan shi mai suna hunayyan li ibni sarqa ya rinka kiwon dabbobin zakka a wurin wa dawabil fuqara da kuma dabbobin talakawa war rabiza aidan haka nan sayyidina umar ya sa aka tare ainihin rabiza har wa yau ita ma wani wuri ne mawdu'un bainal haramaini tsakanin makka da madina ne wa huwa baridun fi barid ma'ana wannan wuri kamar ainihin wato kamar a ce ya kai kusan mil ɗaya cikin mil 48 in an kasa mil 48 an kasa su misali a kasa su goma to zai kai ɗaya bisa kamar ushiri kenan na mil 48 daga madina wannan wuri وقد زاد على ذلك بعض الخلفاء من بعده wasu kalifofin ma da suka biyo bayan umar sai da suka tsara wannan wuri faɗi saboda an ga bukatar da ke gurin ta fita yadda zamanin umar ya bukata. mun gane ko ashe ya halatta kenan shugaba ko hakimi ko daga ce yanke wani fili ya ce wannan fili an yanke shi ne za a rinka tattara ainihin sadaka na ainihin dabbobin sadaka suna zuwa suna yin kiwo a wannan wuri dalili gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sahabban shi sun yi sai shehu usman ya ce wa amma wilayatu wad'ul jizya amma ma'aikatar da za ta rinka kula da dora wa kafirai jizya wal kharaj da kuma haraji faqad salaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ukaidar duma wa ahlal bahraini manzo Allah ya yi sulhu tsakanin shi da ukaidar duma da kuma mutanen kasar bahraini wa amara alaihim ala bin al hadrami ba'da taqdirihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa al ala ibn al hadrami ya rinka kula da wannan wuri bayan an ainihin kaddarta duk shekara za a rinka karban naira dubu kaza a wannan wuri to sai ka ce wani ka kula da su ka rinka karbe in ka karba kuma ga ayyukan da za a yi da su walau lam yalqa taqdir lil khulafa jaza an yab'atha man yuqaddir ko da a ce ba a samu halifofi sun kaddara wannan wuri ba kawai an ce a je a rinka tattaro haraji ko kuma a rinka tattaro jizya ko makamantan haka a wuri kaza to ya halatta in wani ya zo daga baya sai ce to duk shekara muna sa ran zamu rinka samun naira dubu kaza a wannan wurin kai da aka nada wakili kar mu ga wannan dukiya ta na kasa daga wannan abu kama fa'ala Umar radiyallahu anhu hina a ba'asa ilal iraq ummalahu kamar yadda na umar lokacin da ya aiki ma'aikatan shi kasar iraq ya aikata wa amarahum bi musahatil ardi wa wada'il kharaj alaiha yace daga kasa kaza zuwa kasa kaza to an ɗora musu haraji kuma ana sa rai duk shekara za a rinka kawo kaza to ya halatta kenan a yanke daga kasar kafirai kaza zuwa kasar kafirai kaza wani kai za ka rinka kula da harajin su da jizyar su duk shekara za ka rinka kawo kimanin naira kaza wani kai kuma daga wuri kaza zuwa wuri kaza to ya halatta insha Allah to wannan shine ainihin gurin da zamu kwana insha Allah sai kuma mako na zo mako mai na zuwa mai zuwa zamu ainihin ci gaba insha Allah ta'ala Allah ya shirya da mu wa alaikum salam na'am to dan fashi da makami Allah ya faɗi hukuncinsu inda ya tabbata ɗan fashi da makami ne kisa ne a kai shi ina fata an gane ko kuma an ga cewa ba kisan ne ke da maslaha ba sai a kore shi a kasar an gane ko na'am wa alaikum salam na'am to abun abun to sallu ala nabi sai gobe insha Allah muna da a yau muna da tafsir da daddare ko yau da daddare insha Allah sallu ala nabi Thank you. Allah ya fi na kurakuran mu marasa lafiya daga cikin musulmi maza da mata yara da manya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya gafarta musu akwai wani dan uwa da aka ba mu labari a yanzu cewa sun yi hadari jiya da daddare na mota da rana ko to muna roƙon Allah ya sauƙaƙe mishi Allah kuma ya kiyaye mu waɗanda abin bai faru gare mu ba ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تذلنا بعدهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله